a gaskiya raina ya ɓaci gaskiya raina ya ɓaci wannan saƙon saƙo ne zan yi shi a kan rarara gaskiya rara idan kai baka ganin mutuncin manyanka mu muna ganin mutuncin manyanmu mu muna ganin mutuncin na gaba da mu gaskiya mu muna ganin mutuncin na gaba da mu muna girmama manya muna girmama iyayenmu bai kamata a ce duk wata shara da ka zo ka kwaso sai ka zo ka sauke ta kan jagoranmu ba jagorar ɗariƙar kwankwasiya injiniya dr rabi musa kwankwaso ba shiga sabga ke yake ba tun daga lokacin da kake al'amuranka injiniya dr rabi musa kwankwaso ba shiga sabga ke yake ba amma duk wani yayi da shara idan ka je aka baka kuɗi sai ka zo ka sauke a kansa kada ka manta kana cin arzikin garinmu kana cin arzikin garinmu kana zaune a cikin garinmu kana tare da 'yan garinmu kuma amma kai ba za ka so abin da 'yan gari suke so ba sai ka ɗauki sayis ka koma kana cutar da mutane kuma ka koma kana taɓa mana jagora injiniya dr rabi musa kwankwasa kowa ya san yayi gaba yayi gaba yayi gaba duk mutumin da allah yake son sa ba zai taɓa dawowa baya ba duk mutumin da yake son talaka yake son abin da allah yake so yake taimako ba zai taɓa taɓewa ba kwankwasa ta yi mai kyau a siyasa kwankwasa ta yi mai kyau a siyasa injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwasa uba ne kuma ubanmu ne mu ƴaƴan dariƙar Kwankwasiya duk wani ɗan Kwankwasiya ta shafe shi injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso uba ne uba ne ga jihar Najeriya ga baki ɗayanta ba ma iya jihar Kano ba ana maganar Najeriya ne ga baki ɗaya ba iya jihar Kano ake magana ba Kano dama ta sace shauran wasu jihohin ma nasa ne ana yin sa muna da masoya sosai me yasa kuma saboda irin ayyukan da yake na alkhairi injiniya dr rabi'u musa kwankwasa ya taso yana so ya gina al'ummar annabi akan wata dariƙa ne ta gaskiya da riƙon amana ta ya za a yi a taimaki wanda bai da shi ya za a ɗauko wanda bai san komai ba a koyar da shi a taimake shi amma kowace shara kuka zo kuka kwaso sai ku zo ku ɗura ta akan jagoran mu jagoran nan namu ya yi muku nisan nisan nisan nisa wanda duk cikin ku ba za a samu wani mai martaba da kamala irin a cikin yaransa ma irin kaman yaransa ma amma kowace shara ka je ka kwaso dota ka wuce rarara sai ka zo ka ke sauke ta akan injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso ba sa'an ka bane ba ko sanatocin nan ko iya eh, ka iya mu ma mu matasa ma yan kwankwasiya ai mu ma ba nan ka bane ba saboda mu muna rike mutuncin mu ba ma fitowa media mi zagi ko mi wani abu kuma wakan nan duk mu ma mun iya wakokin nan ai mu ma duk mawaka ne ba kai kadai Allah ya ba basirar waka ba ai mu ma duk mawakan nan ne amma komai aka fito da an dan sallame ka an baka kuɗi kai ga maroki kawai sai ka fito ka ringa yin hauka kana zagin mai gidan mu wannan ba ba adalci bane ba ya kamata ka tsaya kai tunani idan dai kana da hankali bai kamata ka ƙara shiga al'amuran 'yan kwankwasiya ba yan kwankwasiya suna da haƙuri suna da kawaici duk irin abubuwan da kake musu shekara ɗari ɗari sun ƙyale ka ba su taɓa ce ma komai ba kuma amma ka dubi abin da kanawa suke mamana saboda suna jin haushinka ka zo kana lalata su kana sa musu challenge ba iya biyan su ma kake yi ba kana sa challenge ba ba ma iya biyan challenge ɗin kake yi ba gashi nan ka dubi irin barnar da suka ji suke mamana iya kanawa idan aka barka da su ai baka isa ka iya motsi a cikin Kano ba saboda ko iya su su kaɗai za su taka ma burki amma ka zo ka ringa taɓa mana jagora muna son jagoran wallahi tun da yana da rabi'u musa kwankwasa tun da ya ce yana son mu mu talakawa tun da ya ce al'umma annabi mu yana son mu zai taimake mu wallahi sai inda sai karfin mu ya kare babu wani abu da za a cire mana soyayyar kwankwasa a cikin zuciyarmu saboda shi kaɗai ne mutumin da muka san yana tare da Allah shi kaɗai ne mutumin da ya nuna gaskiya shi kaɗai ne yake da riƙon amana yake tare da talaka yake so ya ga wani ya ci gaba a rayuwarsa mu kuma duk mutumin da yake son wani ya ci gaba wallahi mana tare da shi in dai kana da wata guntuwar sadaka a cikin zuciya wallahi sai dai ta kashe ka amma injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwasa mu uba ne a gare mu yayi mana komai kuma Allah ya taimake shi ya ƙara ɗaukaka shi ya mai jagora akan duk wani abu da yake nema na nasara muna tare da shi duk inda zai je duk inda zai shiga wallahi muna tare da shi wallahi muna tare da shi amana a cikin zuciyar mu take in dai ka san kai dan hasada ne ko kana da wani ciwo na zuciya ma dama ba za ka yi tafiyar kwankwasiya ba kwankwasiya amana kuma amana sai dan amana ina ce al'ummar annabi yan kwankwasiya mabiya ɗariƙa kwankwasiya barka da wannan azumi mai albarka barka da watan wannan azumi da ya shigo mai albarka Allah ubangiji ya ba mu ladan niyan wannan abu da muke yi wannan ibada da muke yi amma dai gaskiya abin da ake ba a kyautawa